a daidai lokacin da ake zaman dakon jiran kotunan na ɗaukaka ƙara domin dai karanta hukunci dangane da zaben gwamnan da aka gudanar a nan Kano da kuma can jihar Filato al'ummomi dai daban-daban a gaba da ya rage mako guda wa'adin ya ƙare. Al'ummomi daban-daban a jihohin biyu sun shiga wani irin yanayi. idan dai za a iya tunawa kotun sauraron korafe-korafe na zaben da aka gudanar a nan kano na gwamna ita ce dai ta ayyana cewar nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc shi ne ya lashe zaben na gwamna bayan da kotun ta kira ta soke wasu ƙuri'u sama da dubu ɗari da sittin wanda hakan ke nuni da cewa gwamnan kano abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp a yanzu shi ne ya zo na biyu saɓanin gawunan da shi ne a sahun gaba a cewar kotun ta tribunal tun dai bayan wancan hukunci ɓangaren gwamnati gwamnatin na Kano sun ɗaukaka ƙara wanda a halin yanzu kwanaki kaɗai ya rage domin dai karanta hukuncin. ko dai tabbatar da wancan hukunci na kotun ta tribunal ko kuma dai soke shi. Tarihi dai zai iya tuna cewa jihohin biyu wato Kano da Filato jihohi ne dai da a duk lokacin da aka zo batun zaɓe ana kai ruwa rana ainin kafin dai tabbatar da wanda ya lashe zaben wanda a wasu lokutan ma akan samu rikice-rikicen da sukan kaiwa ga asarar rayuka. A halin yanzu dai yanayin tsammani ya tsananta a jihohin biyu musamman ma dai Kano wanda kwanaki biyu ma da suka gabata hukumomin tsaro a nan kanan ke ayyana cewa cewa sun shirya tsare-tsare domin dai ganin cewa ba a samu masu tada zaune tsaye ba a ranar da kotun za ta ayyana wanda ya lashe zaben. kazalika jami'an tsaron musamman ma dai rundunar 'yan sanda sun ayyana cewa sun haramta duka wani gangami da sunan siyasa wanda sun yi hakan ne domin dai tabbatar da doka da oda a ciki da wajen na kano kazalika kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sandan ke cewar za su tabbata sun yi abin da ya kamata wajen ganin cewa komai ya tafi daidai kwanaki hudu dai suka rage wa'adin na kotun ɗaukaka ƙarar ya ƙare wanda kuma har ya zuwa yanzu ba san takamaiman ranar da kotun za ta karanta hukuncin ba kuma duk da yake cewa kotun na zamanta ne a can birnin tarayya abuja amma dai al'amura a jihohin biyu musamman ma kano na ci gaba da dumama wasu al'ummar kano da muka zanta da su sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai jama'a na ɗarar da zirga-zirga a gurare daban-daban domin kuwa fargabar abin da ka iya faruwa musamman ma dai idan aka karanta wancan hukunci na kano ta yiwu yi wa wasu daɗi wasu kuwa ba lallai ya yi musu daɗi ba to sai dai dai ko me ya sanya al'amarin ya bambanta da jihar Kano da kuma can jihar Filato? Kotun ta ɗaukaka ƙarar dai ta kori 'yan majalisun jiha guda bakwai na jam'iyyar PDP a can jihar ta Filato, wanda kuma faruwar hakan ke da wuya aka ɓarke da zanga-zanga da sauran al'amura na rashin jin daɗi. Mutum biyar dai daga 'yan majalisun tarayya na jihar ta Filato, har ma dai da sanatoci biyu sun rasa kujerunsu bayan da kotun ta ɗaukaka ƙara ta kore su sakamakon abin da ta kira ta gano yadda aka gudanar da zaben akwai shubha Touch key. alkalin kotun mai shari'a justice sp gang shine dai ya ayyana hakan a yayin da ya bayyana cewa waɗanda aka yi karan dai sun gaza gamsar da kotu hakikanin abin da suke fata kotun ta musu wannan dai ke nuni da kawo ƙarshen zaman waɗancan 'yan majalisu har ma dai da sanatocin biyu na jihar ta filato a zauren majalisar dattawan ƙasar nan to sai dai zuwa yanzu idan aka kwatanta da nan jihar kano a nan jihar kano jam'iyyar da a halin yanzu ke kan mulki wato dai ta nnpp na da sanatoci biyu da kuma 'yan majalisu da majalisu 22 wanda hakan ke nuni da cewa a halin yanzu dai suna kan gaba. To sai dai zuwa yanzu magoya bayan jam'iyyar APC da ke neman kotun ta ɗaukaka ƙara da ta tabbatar da hukuncin da kotun tribunal ta yi na nuni da cewa duk da yake dai kotun ta ɗaukaka ƙara ta dawo da jam'iyyar NNPP wasu kujerun. To amma dai suna da yaƙinin cewa wannan karo al'amarin zai ba wa jam'iyyar ta NNPP mamaki. To sai dai ga shugaban jam'iyyar ta NNPP a nan Kano Hashim Suleiman Dungurawa. ya bayyana cewa ba su da wata fargaba dangane da wannan al'amari kuma suna da yakinin cewa kotun ta ɗaukaka ƙara za ta yi musu adalci la'akari da wancan hukunci na kotun ta farko a halin yanzu dai da yawa daga al'ummomi a jihar kano na fata da kuma kiraye-kirayen cewa akwai dai buƙatar a yi duk abin da ya kamata wajen ganin cewa an yi lamarin lafiya wato dai 'yan kallo lafiya haka zalika suma 'yan wasa abin da ya saurare lokaci